gawar sai kuka wani babban malami ne na musulunci a wannan zamanin ya ce ina da wani uwa a amerika wanda ke bashi wannan labarin ya ce wata rana suna cikin masallaci suna sallah sai ga wani mutum ya zo ga alama ba musulmi ba ne ya yi musu tsaye cikin masallaci suka sallame aka zo mai ke faruwa Shi ne yake ba da amsa ya ce yana so ya musulunta suka ce to ba mu labarinka ya ce ni ba so nake a ɓata lokaci ba ku gwada mini yadda ake musulunta tukun suka ba shi kalma ya je ya yi wanka ya shiga musulunci sai ce to yana so ya zauna da su cikin masallacin na 'yan kwanaki domin ya samu ilimi ne da zai bauta ma Allah. to shine ɗaya daga cikinsu ya ja shi gefe ya ce to ina so ka bani labari yadda sha'aninka yake ya ce to sha'anina ya kasance tun shekaru hudu da suka gabata na ji addini na na christianity ya nemi ni kaikai a cikin zuciya don haka kullum sai in ɗaga hannu ina ta roƙon allah ya gwada mini gaskiya a duk lokacin da na kwanta sai allah ya gwada mini musulunci ya ce haka na ta yi ya ce yanzu daga ƙarshe dai sai na yanke hukuncin cewa zan shiga addinin musulunci domin na ga annabi isa alaihi salatu salam cikin mafarki ya ce kun muhammadiyan ka zamo mai bin annabi muhammad ya ce wannan shine mafarkin da na yi jiya da dare shi yasa yau da na tashi jikina ya yi sanyi na kasa na daure sai da na zo na karɓi musulunci ya kasance a cikin masallacin da ya ga mai son karatun ƙur'ani da ya ga mutum na karatun Kur'ani sai ya matso kusa gare shi in ya kammala wancan ya zo yana yi sai ya koma gurin wancan an sanya mishi tsananin kwaɗayi ga musulunci sai wani ya kira shi wai kai wannan kwaɗayin naka na ni ga ni an haife ni cikin musulunci amma Allah bai bani rabo ina da kwaɗayi na ƙur'ani irin yadda kake da kwaɗayi ba suna magana sai aka yi kiran sallar isha sai suka miƙe aka kabbarta sallar isha abin mamaki a cikin raka a farko an yi sujuda kowa ya ɗaukako sai mutumin nan bai ɗaukako ba mutane suna ɗaukar bai san yadda ake sallah ba baƙo ne ya aza mutum na yin yadda ya ga dama har aka kammala sallah bai ɗaukako ba liman ya waiwayo ya ganshi yana sujuda ya ƙi ya ɗaukako sai ya je ya taɓa shi kai ba haka ake sallah ba sai ya ga ya faɗi ko da suka duba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran shi la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wallahi wannan ya faru a birnin New York haka al'amarin Allah yake don haka Allah ya gwada muna ayoyi daban-daban amma kuma mun ƙi mai itibari da waɗannan ayoyin kullum fa iblis ne muke biya da rundunar shi waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe su kaɗai ne ke tashi a cikin wannan duniyar sai ka ce babu jikokinsu a siddiƙul akbar a ciki ga misalai Allah ya gwada muna Allah ya tara mutum dubu guri ɗaya ya kashe su ya tara dubu goma ya kashe su ya tara dubbai ga sunan dare da rana ma lokacin da ma ake makabarta wani lokacin ake bugu mishi waya ga ya can an haɗa kayan sauti za a fara kiɗe-kiɗe sai ce ku tsaya yanzu ina juyowa yanzu ina dawowa wani malamin musulunci da ake kira kasir bin hisham a sulami yake ba da labari ya ce a rasa rajulun min alhayi ibnatan wani mutum daga cikin tunganmu daga cikin danginmu daga cikin ƙabilanmu ya auri wata yarinya ya ce to saboda sharholiya ta duniya da murna ta aure fatta kaza lizalika lahawan sai riƙe wasanni saboda wannan auren masu kiɗe-kiɗe da raye-raye suka yi 'yan mata suka yi raye-raye irin waɗannan yau da ake yi ana jin kama an burge za ka ji makiɗi na a kaɗa kwankwaso mata suna rawa suna batsa la haula wala quwwata illa billah wallahi za a kaɗa kwankwaso a cikin wuta don haka aka zo aka yi ta raye har dare yayi kasir ya ce wa kana manaziluhum ila janibil maqabir gashi ku gidajen waɗannan mutanen suna a gefe makabartin ne ga makabartin ne amma rawa ɗaya suke suna ta waƙa ya ce wallahi fa wallahi innahum lafi lahawihim zalika lailan suna cikin wannan raye-rayen nasu da waƙe-waƙen da wasanni a cikin dare isami'u sautan munkaran sai suka ji wani sauti a binki wani sauti mai ƙarfi wani sauti mara daɗi wani sauti mai firgitarwa duk abin da ɗan adam ke yi idan ya ji irin wannan sautin wallahi hankalin shi zai tashi don haka fa'abza ahum sai wannan sautin ya ba su tsoro suka riƙi makamai suka karkata suna jin ina sautin ke fitowa suka riƙa biyar sauti a hankali a hankali fa'iza hatifin min bainil qubur sai gashi ashe mai wannan kururuwan wata halitta ce wadda Allah kaɗai ya sai da take tana tsakanin kaburbura zaune mutanen nan wanda duk ya haɗa ido da wannan sai ya faɗi ita ku wannan halittar waƙa take rerawa tana faɗa musu al'amarin duniya tana tunatar da mutuwa tana faɗin irin yadda mutuwa ke da ɗaci gashi a cikin dare cikin makabartin ne wannan angon fa wannan al'amarin sai kasance mishi wani abu na daban ya ce fa wallahi illa bisa ba'a da zalika illa salasan wannan angon bai rayu ba bayan faruwar haka illa kwanaki uku hatta ma talfata har sai da yaron angon ya mutu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran shi don haka Allah ya gwada ma mutane ayoyi ga sunan daban-daban game da mutuwa amma kuma mutane sun ƙi ji mutuwa ga yinta ake dare da rana babu gidan da Allah maɗaukakin sarki bai aiko mala'ikin mutuwa ya shigo ya ɗauki rai ba amma kuma babu gida face ana sharholiya a cikin shi la haula wala quwwata illa billah sannan wannan mala'ikin na mutuwa idan ya tashi zuwa babu abin da ke iya tare shi idan Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi babu abin da isa ya tare shi imamu ahli sunna wal jama'a asabir fil mihna imamu ahmad bin hanbal a littafin shi na al-musnad ya ruwaito a hadisi na 9148 yana cikin majma'u zawa'id na al-hafiz al-haisami hadisi na 1325 daga abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna dawuda alaihi salam kana rajulan gayuran annabi dawud alaihi salatu wassalam ya kasance mutum mai yawan kishi wa kana idza kharaja aglaqa imra'atahu ya zamo idan zai fita gida saboda kishi sai ya sa makulli ya rufe matar shi sai ya wuce da makullin ana haka fa idza hiya bi rajulin fiddari gashi an rufe gida ba inda mutum zai iya shiga ta fito daga cikin daki sai ta ga wani mutum tsaye tsakiyar gida mutumi ya yi tsaye ta cokar yaƙi ya zauna faƙala sai ta ce cikin ranta o oh, man adkhala hadha rajul wa ya shigo da wannan mutumin in ko annabi dawud ya dawo ya tarar da shi to ko akwai magana ta rufe bakin ta haka fa ja a dawuda sai ga annabi dawuda ya zo yana zuwa ya samu kulli ya buɗe ƙofa yana buɗewa ya kicibis da wannan mutum fara ahu ya ganshi faƙala man anta yace kai wane ne me ya kawo ka a cikin gidana kuma ta ina ka bi ka shigo yau za ka yi bayani faƙala sai wannan mutumin ya ɗaga kai ya dubi annabi dawud ya ce anan lazila a habul muluk ya ce ni ne wanda bai tsoron sarakuna wala yamna uminnil hijab sa'an na wani hijabi bai hana ni shigowa annabi dawud ya dube shi faƙala ya ce fa wallahi izan malakul maut ce ku wallahi in dai haka ne kai ne mala'ikin mutuwa Amnabi dawu da bai daga daga wannan wurin ba ya faɗi allah maɗaukakin sarki ya karɓi rai shi aka ɗauka gawar shi an ɗauka gawa an shimfiɗa gawa sai allah maɗaukakin sarki ya buɗe rana ɗanɗan shi annabi suleiman wanda allah ya hore mishi dabbobi sai kira tsuntsaye ya ce ku yi mishi inuwa suka jejjera fikafikansu suna inuwa abu hurairu ya ce annabi ya miƙe ya ɗaga hannuwan shi yana gwada muna yadda tsuntsayen suka yi inuwa ga gawar annabi dawud alaihi salatu wassalam wanda daga ƙarshe aka ɗauke shi aka kai shi zuwa ga ƙabare shi la haula wala quwwata illa billah wanda wallahi ire-iren wannan sun saba faruwa mutumin da ya bi Allah Allah maɗaukakin sarki ko a lokacin mutuwa ba zai wulaƙantar da shi ba wani babban malamin musulunci wanda ake kira alhassan binu abil hassan albasari wanda aka fi sani da hassan albasari yana cewa mata haramun hayyan wani babban malami ya bar duniya ya yi wa fati wanda ake kira haramu dan hayyan fi yaumin sa'ifin a cikin wani ne mai tsananin zafi ma an dufina lokacin da aka turbuɗe shi mutane suna ganin an ɗauko shi ƙasar zafi masu gina suna gina suna janye hannunsu sai an sa ruwa suka ga an ɗauki mutumin kirki babban malami an sa cikin likafa ne an ɗora a cikin ƙabari ko zafin ƙasar ɗaya aka bar mutum da shi ya isa ana lullube shi faja'ar sahabatun sai suka ga wani girgiji ya zo ƙadara ƙabrihi wanda bakin girman girgijen bakin ƙabarin farashen lahu aka yi ruwa daidai bisa ƙabarin sai da ya jike sun man sarrafa sannan wannan girgije ya wuce a beshi abdurrahman bin al-qasim wanda ɗalibi imamu malik ne yana cikin ɗaliban nan biyar waɗanda su ne gimshiƙai a makarantar imamu malik imamu daril hijira alimul madina amirul mu'mini na fil ya ce itu malikan na ji imamu malik ya ƙulu yana cewa inna yaquba ibn abdullahi bin al-ashaj lalle yaquba ɗan abdullahi dan ashaj min hiyari hadhihi umma yana daga cikin mafifitan wannan al'umman nama fil lazish ta hada fihi wannan bawan Allah yi bacci a ranar da ya shahada yana cikin tawagar zuwa wajen yaƙi kuma gashi wannan yaƙin za a tsallaka ruwa dole za a shiga cikin jirgin ruwa to suna cikin jirgin ruwa bacci ya ɗauke shi ya yi bacci a cikin bacci shi sai ya mafarki faƙala li ashabi ya ce waɗanda suke tare da shi a cikin wannan jirgin in ne ƙadira aitu amran ya ce wallahi na ga wani al'amari wala ukbiran na hukuma ni ba zan yi shi ba dole tabbas sai na ba da labari ya ce in ni ra'aitu ka'an ni udhilal janna na gani kamar gani an ɗauke ni an shiga da ni aljanna wasu fitu labanan har ma an bani madara a cikin aljanna sai mutane suka yi dariya suka ce ka shiga aljanna an baka madara ana izgili haka ana dibin kamar dai kawai yayan mafarki ne sai ce idan kun yi musu ku bari zan nuna muku alama nan take yasa hannun shi ya janyo amai